wannan abokin yaƙi ne ya musulunta sun mai ganimul musulmi na fada sannan musulmai suka je suka ci man dukiyarsa Har bi daga kasan abokan faɗan ya fito ya zo musulunta bayan ya musulunta aka aka je aka fashe wani ɗanyen faɗa to a can ai yana da dukiya musulmai suka kwaso dukiyarsa a shi za a yi tunda ba faɗi hukuncin ba hmm? Yawwa, inda an gane matsalar sai an ji to mu shi. Kultu, ra'aita, idza aslama fi biladil harbi rajulun, aslama rajulun kenan. Min wani mutum tsakanin ya musulunta a kasan waɗanda ake faɗa da su daga cikin waɗanda ake faɗa da su sun makara da ilaina da ya musulunta sai su talo gida wurinmu wata raka malahu ya bar dukiyarsa a kan labudda fi daril harbi فقضى المسلمون بلادهم musulmai suka yaƙi ƙasan nasu faganimu kum suka kwaso dukiyar can ba ma na hadar musulmi da dukiyar wannan musulmi da ke wurin ku ɗalibin lukafin maluhu wa ahaluhu wa waladuhu musulmi na muslimin dukiyarsa ta can da ƴaƴansa da ke can da iyalansa da ke can fai'u ne na musulmai shi ba za mai don da komai ba ba za a ba shi ba to ai dama ba na ya ma fi kanun to hmm. da kanan wannan na musulmai ne kawai ba maganan a ce za a ba shi shi da kuɗinsa musulunci daɗi musulunci ba hawa in gaskiya gaskiya ce shi yasa ba a ɗan ƙarawa ko ƙaƙa da masarar da ake magana kai idan ka ƙara tsammani abu abun da ne za ku za ne za a yi a hmm? wannan ai tare da shi aka yake sabuwan ganima ne amma ba zuwa yi musu ba ta gane ko wannan ba zuwa yi musu a ce muna faɗa shi kana ai faɗa kwashe mana kaya ai ne ne mu wuri mu je mu kwafo shi mu kwato shi to shi ne ake magana a can amma wannan lami lafiya ya musu zan taifa wu aka je aka kwafo dukiya suna da ka samu kaza ba za mu shi ba Kawai to wannan zai je sai a kafa kamar da kwazai ta dole ba su yi wa. Eh, ba maganar zai a yi masa an san shi saboda na shi ne na samu sama. Shuwa, ai alfarma dai da ta kai ta tafiya magana har ta kai ta inda musulmai za su yi laifi. ya Iyakacin dai kawai wannan magana an yi inda alfarma ta kuma an yi ta. To, an yi ta inda alfarma ta fi. Amma wannan babu wani abu da za a yi. Shi da aka samu waye aka samu aka fitar da ran shi. su wa'incan ɗin da an je an da inda fata zai shi ta basu je shi ba hmm? wanda ma wannan zai sa a dinga tuhumtan shi in gaskiya ne kana aje da dukiyar kawurin su wa ita ne ko ma munafuci ne kawo kana tabbar dukiyar katon Ba haka sai idan aka ba mu aka ta kafi aka kuma ta abu sai an waye gari an mai gaskiya ta kuma ba gaskiya to haka tunda daidai zo za a dinga wayan gari a faɗi a faɗi to za a dinga dukan juna to to shi gina sai da tsawari da ta dambe damben da ba da fara to isa dukkan abubuwa ne abin da ke sa kawai a yi gaskiya kawai a yi gaskiya ne? Hmm. amma da ji labari za a je a kai maka yaƙi sai rubuta takarda za a zo yaƙi maka musulmai muhammadu na nan na zuwa kaga me ne ne ja masa siyasa eh? da ke kan da aka a ce saboda ana ne ta sai ce ya rasu da ta kashe ni da kaga waɗannan nauyin ka suna da yan uwa ana kare musu dukiya su ne kuma da yan uwa nake son amfani da wannan dama in musu alheri inda zan samu abokai Umar sai ba wani kawai ya Rasulullah kashe shi shi annabi ta ba sa gani ya je ba da kai ba wannan dukiyar ba to haka duk in za ka yi musulunci kai shi kawai gaba ɗaya musulunci aisha ya zuba bari can yanzu an kuna abu na fuka na fukan ba za ku gane ba a kasan tashi a a ce baka misali za mu je gona sai sai kace to a wannan gona zan yi amfani da zuwa gonan nan sai in yau ce akwai kilasi? za mu je gona an yi aiki an gama zan je sassako magani magani ya kai ka ke nan ba har wani ce don Allah idan za ku je gona ka kai wa min ce kenan ba gona zai je ba shi motan za a je a ci kota ne da kayan jama'a wanda suna zaune maimakon na gidan nan ya kamata ya je gona a a ji da ma zai je ba amma an je zai yi amfani da motan a kai masa ita sau ne wannan wannan ba hawa ne ba ko za a je gonan za ka je gonan a je gonan da kai amma kai ma ka ka ana cikin aiki sai ka samu aikata ana aiki ana a gonan kana zuwa wurin can wajen ma'aikatan ka shi wannan menene shi ma ai ma na hawa na tana illa to haka in kullum muka tsaya muka tsaya sakka to za ka ji taimakon da Allah zai dinga bamu ko haka idan doka ta hau kanka kada ka ce to aini to aini to aini ba ma kai ba kana son baka fi da wani shi wannan ya kawata ɗauka ba shi lura ma zuwa ka yake hukunci farko ma ka kalli wanda suka yanke hukunci shi da karin suka ce imamu malik ya faɗi ko ɗan kasimu ya faɗi da yake kuke da kasu mu yana magana kai magana magana hmm? ai kawai in mutu ya ɗauko littafin addini na karatu na farko dai ka san me kake karantawa wasu sannan ka san maganganun waɗanda suke magana a ciki laji kan da kawo da ce yi eh, na mamaki ba su a a wurin karna in ana magana wannan mutum babba ne za a faɓa masa kai don yanzu filosofa ne ba da za ka faɓa musu a baka takarda ko ka saba musu a zauna da kai a yi ma tambaya ta kwakwabta ka da su duka sai ce an ji abin da ka faɗi haka yake amma ka karbuta ka goge shi karbuta ka bar an kuma kace ba za ka yi haka wani ba ka saka ba قال kuma da dama za ka kan mutum kan zauna akan abu ya duka kyauta a ƙarshe bayan wasu shekaru sai ka gana ashe yadda ka faɗi gaskiya ne akwai wani abu ne zai kai da shi haka za ka duba sa ya shafi addini ya doki addini gidan shi addini ya taɓa wani ƙashin bayan addini sai sauran da shi قال ابن القاسم سألت مالكا عن الرجل حكمين من المشركين أسلم ثم جذى المسلمون أن مسلمين سحياتي تلك الديار جرين دي كلهم فأصابوا أهله وولده cikin abun da suka kwato suka ɗebo akwai ‘ya'yansa akwai matan shi. Wala maliku, ahaluhu wa waladuhu fi fai'ul musulmi. ganima ce ta musulmai to ai ta bakin da gaskiya ke na shi kenan to قال ابن وهب رحمه الله وقال ربيعه في رجل اشترى عبدا mutum ya sayo bawa min alfi daga fayo daga dukiyar ganima ya sayo shi fadalla sayyiduhu ala malin له في أرض العدو فدل سيده ميجدا فهينون فدل سيده على مالي شو قبان فهينون إذا دوتدوك يا تاشي في أرض العدو a ƙasar maƙiya wannan kenan bawan da take kawai gairihi ainihin fasakal abdu au lam ya asikhu shi wannan bawa ya yan tashi ma a san? ko dai bai yan tashi ba au lam ya ce ko au kana kafiran lam yuslim qala rabbiya in kana hurra au musliman in kani ko kuma musulmi ne au kama ala dinihi ko yana kan addininsa au kana abdan fa zaka almalu malu harfi duk wannan da aka ɗebo duke yaƙi ليس للعبد ولا للسيد يعني بانبا وانيكو بانبا ولا للجيش الذين كان فيه إذا كانوا كفلوا إن كسوا لغا سنداو قبل أن يدلهم قد أردنا نفسه نعم له في عرض العدو ya nuna wa wancan mai gida zai iya ɗauka zai iya ɗaukan wancan sai ya ɗaukan fadalla sayida sayida al'abdi fadalla al'abdi kenan min al-fai'i fadalla sayyidahu ala malin lahu fi ardi al-adu aw li ghayrihi ko wani aw li ghayrihi al-abdi aw ita kul abdi أو أو الأعتق العبد لغيره أو العبد لغيره أو لم يعتق إنك أو كان كافرا لم يسلم قال ربيعة إن ذكر غبادة إن كان حرا أو آه مسلما أو أقام على دينه أو كان عبدا ذلك المال مال الحرب كوي ليس للأب ولا لسيده كله في جذوة أخرى يعني لا مثلا أولياكي نعم. فأن يدله فأعطين ينونا مثلا وإنما دله في جذوة أخرى بعما ونمشق النبا وإنما ذلك في الجيش الذي خرج فيه fa in kana dallahu in ya nuna masa ne ba da an ba da aliftara bayan ya saya wa kafala ya dawo gida da qafulil jaysi allazina kanu sabbuhu ko sabawhu ne wanda sun sun kamo shi a fa huwa ala dalikal jaysi allazina kan allazi kana fihim wa malul aduwi da dukiyar makiyan ainihin fi dalika wa malu gairihi min ro sawa'un huwa ala zalika al akan wannan rundunan yake wa in kana in nama al-mala in ya samu wannan dukiyar ne wa dalla alaihi ba da an sabal wa fagadin kafa almalu minhu wa ubina ko an riga an nesa tashi to a je a duba an duba gobe ma yau ce